أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآسد الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta ashirin ga watan ramadan bahaushe ya ce goma na marmari goma na wuya to da na marmarin da ga alama da biyu sun zo ƙarshe hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara da ɗaya. lissafin nasara yau muna goma sha uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin daidai har yanzu bayan allah suna ta aiko da gudunmuwa wa marayu ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai wa dukiyar ku albarka a yau ma ga gudunmuwar da bayin Allah suka aiko wa marayu wani bawan Allah da bai ambaci sunansa ba ya aiko marayu marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari wani bawan Allah shi ma ya aiko wa marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin ya Allah duk da ba su faɗi sunansu ba ya Allah ka san su Allah ka yi wa dukiyarsu albarka Allah ka yi wa rayuwarsu albarka Allah ka yi wa zuri'arsu albarka da mu da su duka ta tsare mu daga sharrin mugun ji da mugun gani da baka kaddara akwai hajara yar mama ta ya marayu gudunmuwar naira dubu biyu wani bawan Allah dubu goma Ahmad Abdullahi dubu uku wani bawan Allah dubu ishirin wani bawan Allah dubu ishirin da biyu wani bawan Allah dubu hudu Muhammad Suleiman Dallari naira dubu biyu wani bawan Allah dubu ɗaya ɗari biyar akwai bukar Muhammad naira dubu biyar Musa Yunusa naira dubu ɗaya muktar naira dubu biyu da ɗari biyar wani bawan allah naira dubu goma sha bakwai hamisu bashir naira ɗari biyar wani bawan allah dubu goma wani bawan allah dubu uku da ɗari biyar sai wasila tahir naira dubu biyu abdullahi abubakar baba naira dubu biyu abubakar sani naira dubu ɗaya fatima ibrahim naira dubu ɗaya alkasim muhammad naira dubu biyu nasir yahaya naira ɗari biyar sani lawal naira ɗari biyar hadiza alhassan jibril naira dubu biyar habiba zakariya naira dubu ɗaya aisha yahuza naira ɗari biyar wani bawan allah naira dubu uku wani bawan allah naira dubu hudu daga nan sai muhammad abubakar naira dubu biyu jibril faisal naira dubu biyar samba haruna jafaru naira dubu uku da ɗari biyar sai sabo awal kibiya naira dubu ɗaya sai safiya isa naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu uku muhammad kabir anka naira dubu biyar anka can jihar zamfara kenan sai awal abdullahi naira ɗari biyar aisha muhammad ciroma naira dubu ɗaya wasu bayan Allah su 26 sun ba marayu gudunmuwar naira 52 wasu bayan Allah su 23 sun ba marayu gudunmuwar naira 23 wani bawan Allah naira 7,000 wasu bayan Allah su 11 sun ba marayu gudunmuwar naira 5,500 wani bawan Allah ya ba marayu gudunmuwar naira 20,000 wasu bayan Allah su 7 sun ba marayu gudunmuwar naira 35,000 dini kabiru tsafe ya ba marayu gudunmuwar kuɗi naira ɗari sai wata baiwar Allah daga Lagos tun daga can ita ma tana sauraron tafsiri ta aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu biyar total kuɗin da aka tara yau a asusun kwamitin marayu a kawun nasu naira dubu ɗari biyar da arba'in da naira ɗari bakwai ya Allah waɗannan bayi naka da suka tallafa wa marayu Allah ka ninninka musu abin da suka bada Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi duniya da lahira Allah ka tsare su daga dukkan abin da suke tsoro Allah ka hada su daga dukkan alkhairin da suke da bukatar shi ya Allah muna roƙon ka wayannan bayi naka da mu da su Allah ka azurta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljannar firdausi ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai wa ku albarka ku ci gaba da taimakawa marayu Allah zai dukiyar ku albarka ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai tsare ku daga bala'o'in da ba ku ma san da su ba ku ci gaba da taimakon marayu Allah zai haɗa ku da alkhairan da ba ku samu ba lokacin da za ku ruke shi ba Allah ka yi rayuwar mu albarka Allah ka ba mu ikon ci gaba da yin wannan aiki Allah ka karbi rayuwar mu muna wannan aiki na addini account details na marayu shine open Welfare Committee Dubious Kaduna State account number 0011608115 banki shine Stanbic IBTC Bank Allah ya sa albarka نعم أنا بما إلى muka وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الله مدعوكين سركيتي وإذا فعلوا فاهشة waɗannan kafirai idan suka aikata alfasha suka yi dawafi ɗakin ka'aba tsirara ƙalu sai su ce wa janna alaiha aba'ana wannan alfasha da muka yi mun samu iyayenmu ne a kai mun ce wannan shi ne addinin yan me yan inna wa janna aba'ana addinin yan bidi a kenan ba aya ba hadisi ina ka samu haka muka tashi muka ga iyaye ana yi iyaye da kakanni Allah sarki a cikin sotu luqman akwai wata tambaya da Allah ma Allah madaukin sarki ya musu kawon aya. wa iza ƙila lahum tabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana wace tambaya Allah ya musu awalau kana ash-shaytan yad'uhum ila azabi sa'ir Allah yake duk lokacin da aka ce musu ku zo ku rike littafin Allah ku zo zuwa ga abin da Allah madaukin sarki ya sauka ga ƙur'ani ga sunna ƙalu sai su ce bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana mu ba za mu bi ƙur'ani da sunna ba ba mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu da kakanni a kai sai Allah ce a ah, awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabi sa'id idan za ku bi iyayen naku ko da shaytan ne eh yake kiran iyayen naku zuwa azabar wutar sa'ira kun yadda a ranka ya da shaytan a tafi wutar sa'iran gaba daya ai guda ka zama kafi kowa rashin hankali Allah ka gafarta mana sai suke wata magana suka ce wallahu amara na biha suka ce Allah ne ya umarce su Allah ya ce kulka ga musu inna Allah la ya amuru bil fahsha Allah bai umarni da alfasha hasali ma Allah hani yake da alfasha Qur'ani cewa inna Allah ya amuru bil adli inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون الله يقول إن الله يأمر بالعدل lalle Allah yana umarni da adalci ai da an ambaci adalci kowa sai ji hankalinsa ya kwanta ya samu natsuwa daga nan za ka gane wannan addinin Allah ne wal ihsan Allah yana umarni da kyautatawa wanda ya kyautata maka shi ma kai masa ne ka kyautata mashi ba wuce ce ko baka iya kyauta ba to ka koyi ba mai baka wanda ya kyautata maka kai mai kenan ka kyautata mashi ko da baka iya kyauta ba kuwa wa ita izil qurba Allah yana umarni cewa ƴan uwa da dangi na zumunta a taimake su da Allah wannan addini ya kama hankali ko bai kama hankali ba sai Allah ya ce wa yanha anil fahsha'i Allah yana hani da alfasha wal munkari da duk wani abin ki wal bagai da zalunci Allah yana hani da wayannan abubuwa Allah ya umarni da abu uku yayi hani da abu uku cikin abin da ya hani da shi ne akwai alfasha to ya ubangijin da ya hani da alfasha kuma za ku ce shi ne ya umarni wallahu amara na biya to kenan ba Allah ne ya umarce su ba wa ya umarce su to sai a gano wa ke umarni da ayi alfasha to shi ne wanda ya umarce su in ka karanta alkur'ani mai girma kana neman wane ne mai yin umarni da alfasha ba kowa ke umarni da alfasha ba sai shedan Allah ya ce a shaitanu ya idu kuma a shaitanu ya idu kuma alfaɗaɗa wa ya amurukun bin fahsha Allah ya ce a shaitanu shaitan ya idu kuma alfaɗaɗa kullum alƙawarin talauci yake muku wa ya amurukun bin fahsha sannan ya umarce ku da alfasha kenan wane ne mai umarni da alfasha shaitan ne mai umarni da alfasha kenan shaitan ne ya sa su ba Allah ne ya sa su ba a cikin suratul baqara الله يتي يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان أها إنه لكم عدو مبين تقدرني تذرتي إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله يكي يا أيها الناس يكو متاني كلوا مما في الأرض كترق أبنك يتكين كسا حلالا أما أبن ذاكو سنن كتبت أبن حلالني طيبا sannan abu mai tsarki ne mai tsabta ne ba wanda in kuka ce zai zame muku bala'i a jikin ku ba halalan tayyiba Allah ya ce wala tattabi uku tattabi'u ta sheba. kar ku yadda ku bi hanyoyin shaytan Allah ya ce innahu lalle shi shaytan lakum a gare ku aduwwun mubin abokin gaba ne mai bayyananar gaba inji Allah sai Allah madaukin sarki ce inna ma ya'murukum bis-su'i ya'murukum bis matsalar shaytan shine kullun yana umurta ku da mugun aiki shi shaytan bai umurni da alheri kullun da me yake umurni da mugun aiki shine inna ma ya'murukum bis-su'i sai Allah ya ce wal fahsha'i da alfasha kenan shi dan ne kullum umurta ku da alfasha kuma idan ya umurce ku kai alfashar dan rashi hankali kuma sai ku ce wai Allah ne ya sa ku shine Allah ya ce wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamu shedan bayan ya umurce ku da mugun aiki ya umurce ku da alfasha kuma sai ya umurce ku da faɗin magana akan Allah wacce ba ku da ilimi akan ta kuka zo kuna wallahu amara na biha ba Allah ne ya umarce ku da alfasha ba wanda ya umarce ku da alfasha shine wa shine shedan shi yasa karshen ayar Allah ce a na ala Allahi ma la ta'lamun can yace inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsha wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun da wannan zaka gane alakar da ke tsakanin wayannan ayoyi guda biyu duk da ɗaya tana cikin me suratul baqara ɗaya kuma tana ina tana nan cikin suratul araf Allah ya ce aikin shaitan ya umarce ku da mugun aiki ya umarce ku da alfasha sannan ya umarce ku da faɗa akan Allah abin da ba ku sani ba a wannan ayar Allah ya ce inna Allah la amuru bil fahsha Allah bai umarni da alfasha a taquluna ala Allah ma la ta'lamu yanzu za ku rinka faɗin magana akan Allah abin da ba ku da ilimi ko kan babanka bai kamata ka faɗi abin da baka sani ba ko kan sarkin garin ku bai kamata ka faɗi abin da baka sani ba to yanzu kai ka sassaɓa ka hatta kai ga akan Allah kake faɗin abin da baka da ilimi da shi Allah ka tsare mu daga faɗin abin da bamu da ilimi akan shi akan abin da ya shafi zatin ka ya ubangiji sai Allah yake ce ya gaba da ramma qul amara rabbi bil qist gaskiya wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din hmm. kama bada'akum ta'udun Allah yake kulka ga musu ya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me zaka ce musu ka ce a mara rabbi bilkis ubangiji na ya yi umarni da adalci me adalci tsayawa tsaka tsakiya kai baka koma can ba kai baka dawo nan baka tsaya tsakiya shine amara rabbi bilkis wannan adalci a wajen ibada kai adalci wajen aikace aikacen addini kai adalci duk abin da za ka yi da ya shafi addini kai ne kai adalci wannan shine abin da Allah maɗaukin sarki yake so kai bayan kana yin adalci a wajen ibada a wajen abinci nan ma kada ka wuce gona da iri kada ka gaza isa inda ake so ka ci dukkan wani abu da za ka yi a rayuwarka Allah yana bukatan alƙis adalci shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innal muqsitina ala manabira min nuri ranan tashin alkiyama masu adalci Allah zai aje su akan wasu mimbarori na haske in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabawa da shahidai ma suna ba su sha'awa suna sha'awar annabawa da shahidai yanzu a duniya zaka iya samun mutum ko ka fi shi daraja ta wani fanni sai kuma Allah ya bashi wata siffa saboda siffar kuma ga yana burge ka to wayannan mutane annabawa da shahidai ma suna sha'awar wayannan bayi suna burge su me ya jawo musu wannan shine adalci abin da yasa har aka ɗora su akan wannan mimbari saboda shi adalci yana da siffa guda ɗaya shi ne yana jawo maka ƙaunar ubangiji ne yakan jawo Allah madaukin sarki da kansa ya soka shi yasa Allah ya ce wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وإن كراتوا أن لا يتوى أقسطوا كي inna Allah lalle Allah yuhibbul muqsitin yana son masu yin adalci kenan adalci yakan jawo maka yardar Allah yakan jawo maka kaunar ubangiji daga sanda Allah ya ce ina son ka mai saura ai an riga an gama malamai suka ce Allah ya ce ina son ka ya fi daɗi fiye ce na baka aljanna domin ta aljanna karan kanta abu ɗaya ne daga cikin abubuwa sama da miliyan da Allah yake ba masoyansa ita abu ɗaya ne kawai a cikinsu idan Allah yake yana son ka an gama Allah ka sa mana cikin waɗanda kake so shi Sai Allah ce qul amara rabbi bil qist sai Allah ce wa aqimu wujuhakum ku tsaye da fuskar ku fuskokin ku inda kulli masjidin a kowane masallaci wurin da ake wa Allah sujada me ake nufi da ku tsaye da fuskar ku fuska alqur'ani mai girma tana zuwa da ma'anoni daban-daban daga cikin ma'arin da suke zuwa da shi takan zo da fuska wannan wacce muka sani wannan gaba da muka sani ana ce mata fuska a jikin ɗan adam Allah ya kan faɗi fuska kuma wannan fuskar ita ce wacce Allah maɗaukin sarki yake magana a kanta كما يقول أن لك قلنا نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ونريد يتشير من هاي سكر ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام duk wannan fuska fuska da Allah ya ambata a cikin wannan ayoyi yana nufin fuska wannan ta dan adam wanda ya sani yasa in zaka yi sallah Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid haram ka juye da fuskar gefen da ɗakin Allah mai alfarma yake a waccan aya ce min haisu karanta fa walli waje haka shaɗar al haram ta ko ina ka fito in za ka yi sallah to fuskarka ta fuskanci ɗakin ka'aba ta fuskanci gefen da ɗakin ka'aba yake kaga anan gurin ana magana akan me fuska wannan ce qur'ani ya zo da mufrad nata ya zo da jam'i nata da yace ya lazina amanu idza kuntum ila salati يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الله يقول أن دعكوك إيماني إن كنت ذاك يسلى فاغسلوا وجوهكم كوينك فاسكوكيوه وشفتك أيكي مغانا wannan da dan adam yake da ita kun ga nan guri ya zo me ya zo da jam'i a wani wurin Allah madaukin sarki ce wa in kuntum marba wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaiq aw lamastum أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هم ذا نقول الله يتعلم كنزو جين تماما فامسحوا بوجوهكم كشافي فسكوكم وأيديكم دحنا ينكم منه da shi wannan sa'idan tsayi ƙasa mai tsarki nan ma da aka ce fuskokinku ana nufin fuska irin ta ɗan adam ne kun ga jam'in kalmar kenan Allah ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhihim wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafaru al-munkar to kun ga fi wujuhil ladina kafaru al-munkar aka kawo jam'i a can kuma sai Allah ya kawo mufrad din inda Allah maɗaukin sarki ce idza bushira ahaduhum bil unsa wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib kun san aka kawo mufrad nan kuma aka kawo me aka kawo jami sai Allah ya ce ɗaya daga cikin larabawan jahiliya ya ga ce masa albishir ya ce goro aka ce ka ta haihu ya ce mai ta haifa aka ce mace nan take fuskar sai ta canja ta baki kirin Allah ya ce haka na maƙiya Allah idan aka ja musu ayoyin Allah Allah ya ce da ka kalli fuskokinsu za ka gane akwai damuwa akwai matsala za ka gane sun kyamaci abin ba sai da shi ba nan aka ambaci fuskoki nan aka ambaci fuska kenan ita ce wannan fuska ta dan adam da aka sani qur'ani ya ambaci mufrad ya ambaci jam'i a jam'i wani wuri yace wujuhun wujuhun yawma idhin nadira mhm. دلني إلى ربها إلى ربها ناظرة ونوري يساكش وجوه وجوه يومئذ خاشعة سمودني عاملة ناصرة ونوري يساكش وجوه وجوه يومئذ خاشعة ها آه، <laughs> wojú yọ bẹ̀ ṣe náyì ah, da gaskiya ita wani tana da wawa wojú yọ bẹ̀ ṣe وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة ضاحكة مستبشرة وجوه ووجوه يومئذ عليها غبرة وجوه ai da ce wujuhu yawan izin la'ima da su ai ha? ok وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وين وجوه وجوه da ake magana da su wasu irin fuskoki ne wannan fuskar da ake magana akan ta wani wuri yace wujuhun yawma idhin basira wa wujuhun yawma idhin basira tazunnu tazunnu an yuf'ala biha faqira wannan wujuhu wujuhu din duka fuska ake magana akan ta qur'ani yayi amfani da mufrad yayi amfani da jami to akwai kuma inda Allah madaukin sarki zai ambaci fuska amma ba fuska yake nufi ba abin da yake nufi yana nufin zuciya ne zuciyarka Allah ya ce fa'aƙimin waje haka liddini hanifa. Fa'aƙin waje haka liddini hanifa, fitratan Allahin lati faƙaron nasa alaiha, la tabdila li khalqin la, zalika dinul qayyim walakin na aksaron nasi la ya'lamun. Allah ya ce fa'aƙin waje haka liddini. Allah ya ce ka miƙar da zuciyarka akan wannan addini ma'ana ka mai da hankalinka gaba ɗaya akan me akan wannan addini yanzu nan gudun da aka ce fuska ka ba da fuskar ka ba fuska wannan ake nufi ba ana nufin ka mai da zuciyarka da tunaninka da hankalinka da kwakwalwarka duk ya koma kan me ya koma kan addinin musulunci wani wani ya ce waƙin waje haka liddini alƙayyimi fa'aƙin waje haka liddini alƙayyimi min ƙobili an ya ake yawon lamarar da lahu min Allah annabi ibrahim ya ce inni wajahatu wajhiya وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين لا بل إبراهيم يسي نامي دفسكا تابا فسكا وانا يكي نبيما na fuskantar da fuska zuwa ga wanda ya halice ni a na mai da zuciyata da hankali na zuwa ga Allah madaukakin sarki na koma zuwa ga Allah kenan a nan gurin an ambaci fuska amma me ake nufi ana nufin zuciya ne to akwai kuma inda za a ambaci fuska ba zuciya ake nufi ba ana nufin yarda kamar yadda zaka ce na yi ya kokari na har yanzu ban samu fuska shi ba hmm. me kake nufi baka samu ba har yanzu baka samu sa da yardarsa ba amma sai kace har yanzu ban samu fuskar sa ba alqur'ani ne girma yace fala taqrudil ladina yad'una rabbahum ya taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha yace wasbir واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الذي الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى dukkan wayannan fuska fuska da aka faɗa cikin wayannan ayoyi guda uku yana nufin yarda ne Allah ya ce kada ka kori waɗannan waɗanda suke kiran ubangijinsu safiya da maraice sai Allah ya ce yuriduna wajha suna neman yardar ubangiji na'am suna neman fuskar Allah ba fuska irin wannan tawo da taka ba a suna neman wa yardar Allah madaukin sarki a mace fuska amma yadda ake nufi Allah ya ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka hakurtar da kanka ka ci gaba da zama da wayannan talakawa na sahabbai waɗanda suke ambatan ubangijinsu suke kiran ubangijinsu suke bauta mashi safiya da maraice ba don komai ba sai saboda suna neman yaddar Allah sai aka ce yuriduna wajha suna neman fuskar Allah kenan suna neman me yaddar Allah madaukin sarki a wannan aya da Allah ya yabo ga Abu Abubakar allazi yu'ti malahu wanda ya bada dukiyarsa sadaka ya ta zakka yana neman tsarkaka a wajen ubangiji sai Allah ya ce fa malahu min wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza yadda ya rinka sayan bayi talakawa masu rauni yana yanta su kai da ka gani ka san babu wata ni'ima a wajensu da za su iya sakanka masa da ita inda yana nema sai ya samu masu karfi ya sai ya yanta waɗanda za su ba shi security amma da ya tashi sai rinka neman masu rauni talakawa bayi ya rinka sa dukiyarsa yana sayin su yana yanta su Allah ya ce ba komai ya sa wannan ba illa batiga a wajen rabbihi al'ala sai dan neman fuskar ubangijinsa ubangijinsa nan kuma mafi ɗaukaka menene neman fuskar ubangijinsa ai neman yaddar ubangijinsa to wani wurin kuma za a samu kalmar fuska alqur'ani mai girma amma abin da take nufi zati kamar yadda Allah ya kullu shay'in halikun kullu shay'in halikun illa wajha Allah ya ce kullu man alaiha kullu man alaiha fa حسنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يتي أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون الله يتي كل شيء كون أبو حالك زي هلكا sai ce illa waje ha sai fuskar ubangiji kira me ake nufi sai zatin ubangiji shi kadai ne ba zai halaka ba shi kadai ne ba zai mutu ba Allah ya ce kullu man alaiha fan duk wani wanda ke kan kasa zai zai kare wallahi akwai ran da za a zo duk tare mu nan muna kabari ba kowa sai dai watakila wasu na rayuwa akai kamin su ma Allah ya sake kawo da su kullu man alaiha fan duk wanda ke kan kasa kararre ne inji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce wa yabqa wajhu rabbika mai wanzuwa shine fuskar ubangijinka zul jalali wal ikram mai girma da daukaka me ake nufi da mai wanzuwa shine fuskar ubangijinka ai mai wanzuwa shine ne zatin ubangijinka shine kadai bai mutuwa shine mai wanzuwa na'am a wacce ga Allah ce a faman yattaqi bi wajhihi su al azabi yawm al yanzu wanda yake ta kokarin bautar Allah dan ya samu kare fuskarsa daga shiga wata jahannama ranar al qiyama fuskar kare yake so ya kare ko har da hannuwa da kafafu da gangan jiki da zatin jikinsa gaba daya a shi din sa din gurungun me yake so ya kare kai ya fada wuta shi yasa tun daga nan duniya rinka daukar mataki ya bi Allah ya kiyaye dokokin Allah amma sai aka ce yana neman ya tsare ne ya tsare sa alhali an ambaci fuska amma zatin shi gaba daya shine wanda ake magana akan shi to akwai da aka ambaci fuska ma tana nuna ma'anan kafirci alhali bai aka ce fuska qur'ani ya ce minan nasi man abudullah ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله يشوف من الناس أقول لك متاني man yi abudullah wanda yake bauta Allah ala harf ai ala shak a bisa kokonto yanzu duk sunan nan da muke yi da kadaita Allah nan da aqidan nan akwai wanda yana cikin mu amma hanzu shakka yake shi bai gama gamsuwa da wannan hanya ita ce hanyar gaskiya ba shi har yanzu yana da taraddadi Allah ka shaida wallahi na yi imani ina da yaqini ba wata hanya da za ta kai ka zuwa ga Allah sai wannan hanya ta alqur'ani da hadisi babu wata wanda ita ne ma haka Allah ya ce wallahi shi ma haka alhaji aliyu wannan digi ba wata hanya ita ce nan guda daya babu da kokonto a kanta duk abin da ka rike in dai ba kitabu wasu sunna ba aikin banza kai a duniya ko a nan wani ya da ka in an je lahira sai ka gane da ka wannan hanyar ita kaɗai ce mai kullewa babu wata man ita Allah ce to wa minan nasi akwai wanda ya abudullahi yana bauta Allah amma ala harf bisa shakka to ai abubuwan ne duka babu tabbas sai an je lahira za a tabbata Allah kaɗai san wanda ke daidai waye gaya maka bayan Allah ya faɗi daidai. Allah ya ce mana ga littafi ya tokar mana ga annabi ya aiko mana in muna son mu shirya mu bi sannan kuma ka kana magana wai sai an je can za a gane in sai da aka ji lahira an gane kai dan wuta ne to me amfanin gane wanda aka kana <laughs> raba sai da aka ji lahira tukuna sai a gane duk ashe aikin banza kai a bata kai dawa za a gyara ƙur'ani mai girma ya ce wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa tawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin tawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin Allah yake ka dogara ga Allah kai ke kan gaskiya bayanan wannan suna ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce al-haqqil mubin duk wanda bai bi suna ba sunan shi halakai duk wanda bai bi annabi ba aikin banzai ita kana ce hanyar da zaka bi a miƙe ɗaya ɗaya har aljanna babu wata hanya banda ita Allah ya ce wa minan nasi man ya billah ba shi zai baka haushi ba ma ko sai ka jina cewa to abubuwan ne ko wani malami zai faɗi nashi wannan yanzu zai ce wannan wannan yanzu zai buga ka ta ne yanzu gaba ɗaya ba sai inda aka rufa ba to ba matsala mun san inda ka nufa ana zama shi bai san inda ya rufa ba idan ka nufa ko banda wuta ka zama ba ka ajira su mun san inda ka nufa jahannama ka nufa ba ka sauraron ƙur'ani ba ka sauraron sunna ba ka sauraron malaman sunna da za su gaya maka gaskiya su koya maka addini sannan ka zo kana cewa baka san inda ka nufa ba ina ka nufa ko banda wutar jahannama ka ƙi karatu ka kin koyi musulunci Allah ya ce shi irin wannan mutum Allah ya ce fa in asabahu khairu nuduma annabi in ya fahimci addini sai ya samu promotion a gwamnati ko yana kasuwanci kuɗi rinka zuwa mashi ko yana noma Allah ya bunƙasa noma ko yana kiwo Allah ya sawa wa kiwo albarka idima annabi sai ƙara samun zuwa ce eh, babu shakka abin da muke yin nan daidai ne tunda muka dawo hanyar nan daga nan komai na tafiya noma akwai irin wannan laraba an zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laraba kawai idan ya musulunta sai da suka yi ta haihuwa sai ce a to addinin na addinin gaskiya ne sai rike musulunci saboda alheri ya same shi shine fa yana sabahu ni duma annabi wa yana sabarhu fitnatu idan kuma jarabawa ta same shi ya musulunta sai matar shi ta mutu ya musulunta dan take na kwarare namiji ya mutu ya musulunta raƙumarsa suka mutu in ƙalaba ala wajihi sai ce wallahi ya fata wannan addini sai ya juya zuwa ga fuskarsa me yake nufi sai ya juya zuwa ga fuskarsa sai ya juya zuwa ga kafircin da ya fito kenan na a'a bace kun gana da girbi ana nufi kafircin da ya buru a baya sai ya yi turn sai ya sake koma zuwa kafirce shi to amma wannan aya da Allah ya ce wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid a cikin wayannan ma'anoni malamai suka ce tana bada ma'anar zuciya shine ku tsaye da zuciyarku ku tsaye da hankalinku a ko ina wurin bautar Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa da'uhu sannan ku cigaba da bautawa Allah wannan du'a ibada ce mukhlisina lahu din kuna masu tsarkake addini zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu ikon tsarkake addini zuwa gare ka dama Allah ya ce wa ma umiru illa li abudullah wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله يتوما أمروا بأمروا تسر كومي illa liya abdullahi face su bauta wa Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini zuwa ga Allah dan Allah bai karban addini sai tsarkake wanda da shirka ala lillahi ad-dinul khalis ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار قل إني أمرت أن أعبد الله إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل الله أعبد قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم فاعبدوا ما شئتم من دوني full stop full stop full stop full stop duk wa'annan ayoyin suna nuna da ikhlasi ake bautar Allah madaukakin sarki shi yasa a ayar da Allah abin da allah ya karanta mana a cikin ainihin wato suratul zumar Allah ya ce ala ku saurara lillahi dinil khalis tsarkakakken addini da ba shirka ba bid'a shine kadai addini na Allah da an samu shirka an samu bid'a addini bai zama tsarkakakke ba wannan ba addinin Allah ba a waccan ayar da Allah ya karanta mana Allah ya ce kurka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni umirtu an a'budallaha lalle ni an umurce ni waye umurce shi bai faɗi wanda ya umurce shi ba saboda ya san kowa ya san waye mai umurnin mai umurnin shi Allah shine Allah madaukin sarki inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu lahu din an umurce ni in bauta wa Allah ina mai tsarkake addini ga Allah a aya ta canza mai da aka tsallaka Allah ya ce qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini ka faɗa wa mutanen duniya gaba ɗaya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah nake bautawa ina mai tsarkake addini na zuwa gare shi kenan addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi addini ne ikhlasi wanda babu shirka ba tarayya ba hada Allah da wani abota a cikin shi Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu iko rike wannan addini mai tsarta. shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar yace wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wada ohu mukhlisina lahuddin sai Allah ya ce kama bada akum ta'udun kamar yadda Allah ya fare ku tun farko ta'udun haka kuma za a mai da ku inji Allah Allah ya yi gaskiya a ƙur'ani mai girma ya faɗa mana wannan magana ya ce kama bada ana awwala khalqin na ido kama bada na awwala khalqin nu'idu mm. wa'adan alaina inna kunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ranar tashin alkiyama za a tada mutane a gaban Allah hufatan urratan gurla a wata ruwayar ma annabi ya kara da buhuma za a da mutane hufatan ba mai takalmi kowa biya futa urratan kowa tsirara haihuwar uwarsa ko kamfai bai da shi gurla kowa da loba lobaka da aka yanke za ta sake dawa a wani hadisin ma annabi ya kara da kalmar buhuma sabai suka ce ya rasulullah mun dai san wannan larabcin guda uku amma wannan larabcin na karshe buhuma mu ba mu san wannan larabcin ba ya rasulullah menene buhuma manzon Allah ya ce laisa ma'ahum shay ba wanda ke da wani abu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wacce ruwayar Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah annasu yanzu ba ruhum ila ba za mu tashi tsirara uwa tsirara uba tsirara mata tsirara kawu tsirara gugu tsirara ya fendu tsirara ya kumbo ya kowa tsirara ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace akwai kunya ranar tashin alkiyama manzo Allah ya kalle ta yace yamnati ibnu abi kuhafa yake yar abu kuhafa shagalan nasu yau mai izin alin nazar wallahi a wannan rana kowa ya shagala da kallo ba maganan kana kallon wani na tsirara ba kai kanka kana tsirara ba ka san tsirara kake balle ka gane wani tsirara yake shine kama bada'ana awwala khalqin na na'am Allah yake wa'adan alaina wannan alƙawari ne muka yi kowa da zamu ta da shi inji Allah da gwamna da sarki da mai martaba da akrama kallahu da almajirin shi da shugaban ƙasa da kowa haka za zamu tashi gaban Allah ranar tashin alƙiyama da shehu da kudubi da nujaba'u da kudaba'u da autadu da auliya'u da asfiya'u da gausi da da za ta shiga wai aljihu za sa aljihu wanda zo da ta katuwar riga bunjuma wai riga aljihu dubu saba'in da take da shi riga mai aljihu dubu saba'in ya ɗan adam zai ya sata aljihu dubu saba'in ko riga mahaukaci za mata aljihu dubu saba'in wai kuma ko wani aljihu katon aljihu ne zai ɗau mutum dubu saba'in ya tura dubu saba'in a wannan ya tura dubu saba'in a nan ya tura a nan ya tura haka zai tura dubu saba'in sau dubu saba'in banda Allah wa san adadin wannan wani adadin ya fi biliyan in ya kwasa wace yake aljanna wahai ya shiga aljanna duk mala'ikun da security yake aljanna ba su gan shi ba ya je ya juye ya ƙara dawa ya ƙara cikawa ya sake kaiwa ya juye sai ya yi kai komo tsakanin farfajiyar kiyama da aljanna sau dubu saba'in yana ɗiba yana zuwa duk ba mala'ikan da ya gan shi ko gaman house ka shiga ba sau dubu saba'in ba sau bakwai bai kamata a kori security yake gaman house ba yanzu ko bila ka shiga shiga bila su bakwai ba a ganka ba balle sau ɗari bakwai balle sau dubu bakwai balle sau dubu saba'in kana jin villa ta kai aljanna security ta kai aljanna tsaro ta kai filin kiyama wai duk kai dan su moga wani duba wanda ya ga sanda yake kwaza ba wanda ya ga sanda yake saukewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ati babal janna yawm al qiyama fa astafihu fa yaqulu al khazin man az fa aqul Muhammad fayaqul bika mirtu Allah hali li ahadin qabla ce zan zo kofar aljanna ranar tashin alƙiyama in same ta a kulle in kwankwasa mala'ika security mai gadin aljanna ya ce man ant waye yake kwankwasa ƙofar aljanna fa aqul yake sai in ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya isa ya zo wanda ya kai kaji wanda ya isa fidaka abi wa ummi ya rasulullah uwata da ubana falsa ne a gare ka ya rasulallah annabi yana faɗin sunansa mala'ika ya zumbur ya buɗe gate ya ce bika umirtu Allah aftaha li ahadin qabla kai aka ban umarni kar in buɗe wa kowa ya shiga sai ka shiga tukunna wasu ga wadansu su moga wai zai ɗaya, ɗebowa yana juya su dubu saba'in wani ba gan shi wai har baka ka wani salati wani ka karanta sau ɗaya wani baka shiga aljanna ba wai shi wanda ya kirkiro salatin wai yana baka garanti ka ci kwalarsa a ranar tashin alkiyama ba ya rena maka wayo bane ana samun kwala ba riga ai sai an samu kwala sannan magana riga ta taso har a ci kwala hmm, shi a san tsara zai tashi to ko da riga ake tashi ma rubin kiyama idan ka san za ka gano shi in ba da yaro da ke sa kare ba yanzu ko yau kai ma ke dace ka gano wani aiki bai same ka ba balle a filin kiyama to balle ina riga take Allah rama. Allah ya ce wala itimu ji furada. Wala itimu na ita muna furada kamar halakunakun an wala marwa. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ake ce wala karji tubuna furada haƙiƙa ga ku kun zo mana kamar maƙiya kiyama tsaya Allah ya ce furada da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya kowa haka zai zo gaban Allah Allah ya ce kama ana kama kun awwala mar kama yadda muka halicce ku tun karan farko sannan ka zo duniya kai da wa kuka zo kai kare ko yan tagwaye ne Hassan da Hussein dole ɗaya jira ya fito tukuna sannan ɗaya fito ce to kai dan wawa zai fara fita dole ɗaya jira sai ɗaya ya fito in sun ce za su fito tare ana iya samun tsautsai a haihuwar guzuma ba ɗan ba ƴaƴan ba uwar to shi yasa Allah ce kama na kuma awwala mar sannan ga tambaya sanda Allah ya halicce mu muka zo duniya akwai wanda ya zo da riga akwai wanda ya zo da wando akwai wanda ya zo da hula akwai mai takalmi akwai mai agogo ba wanda ya zo da shi shine kama na kuma awwala mar haka zaka tashi gaban Allah ba riga ba wando ba takalmi ba ba ba ba haka zaka tsaya gaban Allah madaukin sarki shine kama kalakanakum awwala mar Allah ya ce wa taraktum ma kawallakum wara'a zuhurikum duk wani abin da muka ba ku a nan duniya ku kai amfani da shi to kun baro shi can inji Allah duk abin da ka san a nan duniya ka same shi to anan zaka bar shi ba abin da zaka je da shi gaban Allah inji Allah Allah ya ce wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum annakum fikum shuraka to ga shi kun zo gaban mu ba mu ga waɗannan masu ceton da kuka rage cewa su ma abokan tarayyar mu ne a duniya ina suke wallahi duk wanda ya rude ka yace ba matsala an je can ka duba wurin ba shi ba yana can yana ta kai shi sai kuma ya kai ka ya baro Allah ka ba mu ikon faɗaka tun daga nan duniya shi yasa Allah ya ce kama bada akum ta'udu na'am sai Allah ya mai gaba da ramma fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala me ya jawo musu إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله مدوك الزرقية فريقا wasu daga bangare na mutanen duniya hada Allah ya shirya dasu su Allah Allah ka sa na cikin wa'anda ka shirya Allah ka shirya da mu Allah ya ce wa fariƙan. wasu ɓangaren kuma haqqa alaihim ad-dalala bata ta riga ta tabbata a kansu. wanda Allah ya riga ya tabbatar da bata a shi ya zaka kai fahimtar da shi ya zaka kai gamsar da shi ya zaka kai gane da shi sai zaka gidan muna karantar da jama'a alheri suna ta rikici da mu mm. muna kiransu zuwa ga Allah muna kiransu zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babban inuwa babban rufa mai kwashe kowa da kowa sun gagara fahimta muna kiran su zuwa ga aljanna muna kiran su zuwa ga littafin Allah muna kiran su zuwa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma suna ganin mun matsa musu lamba sai Allah ya shirya mai wa'azi ba abin da za ka iya yi iya abin da za zamu yi shine mu karanta mu fassara wace iya bada muwafaka ya sa zuciya ta karɓa wannan aikin Allah fariƙan hada wa fariƙan fariqan haqqa alaihim ad kuma haka yake a tarihin duniya gaba ɗaya Allah yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa tanibu rasulan an ibudu Allah wa tanibu at-taghut فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله يتي dukkan al'ummomin da ya a tarihi duniya gaba daga farkon ta har ƙarshen ta wala ƙari ba asir haƙiƙa mun aika الأمة kowace al'umma rasulun sai da muka aika mata mai wa'azi manzo mai gargaɗi dan aikan mu inji Allah madaukake sai ba a samu wata al'umma a tarihin duniya da Allah ya batta bai tura manzo wala ba ba'athna fi kulli ummatin rasula na'am menene aikin manzo in je wallahi shine abin da muke gaya muku yanzu ani ibudullah ku bauta wa Allah da manzo ke faɗa kina duk annaba wanda Allah ya turo mu ma yanzu muka ce a bauta ba Allah Allah muka ce a bauta wajtanibu tagut sannan ku nisanci tagut menene dagut definition na tagut kullu ma ubida min dunillahi fa huwa tagut duk abin da aka bauta wa koma bayan Allah wannan abin ya zama dagut ko ba menene shi min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi da'ati Allah wa rasulihi fa huwa tagut bauta masa aka yi ana masa sujada makauniyar biyayya aka masa aka rufe ido aka ba dindini aka rinka bin shi da'a aka bashi a cikin ba cikin da'ar Allah da manzo ba kowanne aka masa cikin guda uku nan ko aka rinka mar sujada ko aka yi ma dundumi aka bi shi cikin bata ko ya rinka ba da umarni aka masa da'a umarnin kuma ya ci karo da umarnin Allah da umarnin Annabi Muhammad to ya zama abin bauta ya zama me ya zama dago to duk annabawan nan da suka zo abin da suka faɗa kenan an ibudullaha wajtanibu tagut sai Allah ya ce faminhum cikin al'ummar daga cikin waɗannan al'umomi man hadallahu akwai waɗanda Allah ya shirye da su aka yi muwafaka suka bi sakon manzan wa akwai daga cikinsu kuma man haqqat alaihim balala. wanda ɓata ta tabbata akan su inji Allah madaukakin sarki Allah ka tsare mu karka tabbatar da a akan kenan duk yadda za a yi duniya sai an samu me wanda ke kan gaskiya sai an samu wanda ke kan bata haka za a yi ta turawa me yasa saboda Allah ya yi wuta kuma ya yi aljanna kuma kowace ya ce akwai waɗanda zai zuba kenan dole a samu ƴan wuta a samu ƴan me ƴan aljanna dole a samu shiryayyu a samu suwa a samu ɓatattu domin Allah ya ce fariqun fariqun في الجنة وفريق في السعير الله يجي فريق وانا بانغري في الجنة سنة على الجنة وفريق وانا بانغري في السعير سنة وتسعيرة Allah ka tsare mu karka sa muna cikin wutar sa'ira kama an tambaye Allah me ya jawo musu suka halaka su wa'annan halakakku sai Allah ce innahu muttakazu shayatin awliya su ne waɗanda suka rike shaydanu a matsayin waliyai min dunillahi kuma bayan Allah ashe akwai wanda shaydani ne ya dauka wali ne kuma shaydani ne ko sai an samu wanda ya rike shi ya bar Allah ya dauka ya rike waliyi alhalin shaidan ya rike innahu muttakazu shayatina su ne waɗanda suka rike shaydanu auliya matsayin waliyai min dunillahi kuma bayan Allah an musu wazi an musu wazi suka ki suka rike gangam wai hasabuna annahu mutaduna kuma su sun dauka ba su ne kan shari'a masu musu wazin ne cikin halaka da Allah waɗanda suka rike tarkatan da muke ta musu wazi wa suka dauka kan shari'a su sun dauka kan shari'a hmm. bayan ita ka zo shayaɗi na ya amin dunin layi kuma ya hasabu na annahum motar ashe Allah ya barka maka gane kan bata kake da sauki Hausa ya hausa ce wani garin da mahaukaci ya gane shi mahaukaci ne to ya warke daga rana mahaukaci ya gane kai ku saurara fa ni mahaukaci ne to ya samu sauki hmm. in Allah ya da ya ɗauko hanyar warkewa to abin da ya tabbatar da shi mahaukaci shine bai da shi mahaukaci bane shi yasa ya ci gaba da zama mahaukaci to wa yahsabuna annahum muhtadun Allah ke kul hal unabbi'ukum bil aksarina a'mala kul hal unabbi'ukum bil aksarina a'mala suwa ne ne alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna yayi da Allah ce kul ka fara musu hal unabbi'ukum shi in ba ku labarin bil aksarina a'mala wanda suka fi kowa asara aiki da ake jarabawa asararru su suka zo na daya Allah ya ce allazina dalla sa'ayuhum fil hayatid dunya wai da suka bauta wa Allah da bid'a ne ayyukan su suka lalace a rayuwar duniya suka yi ta wahala a aminatul nasi ba sun ji jiki sun wahala an yi ibadar amma akan bid'a aka yi ta ba kan sunna ba karshe Allah ya lalata aikin wahum yahasabuna su go suna tsammanin annahum yuhsinuna sun'a cewa suna nan suna kokari Ka ga mutum ya ta ƙara dagewa ya ɗauka daidai ake yi ana ta nausawa ba wanda ya hana ni mu yanzu aka fara ba ja da baya yana ta nausawa alhali ana nausawa ne cikin bidiya Allah ka yi wa malaman sunna albarka su ne kaɗai fitilar da suka sauka sauro suke haska wa jama'a du Allah ka gafarta mana Allah ka tsare mu da hawa kan bata mu dauka kan shirya mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi